This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da Dalol FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a shi kuke so akan voahausa.com. Masu aure asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri. inda za ku ji cewa masana sun fara tsokaci kan takaddamar da ta kaure tsakanin dakarun najeriya da chadi game da harin da aka kai akan wasu sansanonin wato kungiyar boko haram wanda sojojin najeriya suka ce ba a ƙasar su aka kai harin ba rashin tsanan da gaskiya da kuma ɓoye gaskiya wannan kusan shi ne ainihin shika-shikan da suke tattare da yadda suke gudanar da ayyukansu to za ku ji ko suwa yake nufi a ci gaba da gabatar muku da rahotanni na musamman game da azumin watan ramadana yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda Malam Sheikh Abu Saleh zai mana bayani game da azumin na watan Ramadana. Yau kuma rana ce da kofa ke buɗe inda za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku za kuma ku iya kiran mu ne akan wannan lambar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma ga wato ga labaran duniya da farko. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya ga cikakkun labaran duniya. shugaban amurka barack obama zai yi tattaki zuwa kasar habasha a wata mai zuwa inda zai zamanto shugaban amurka na farko da ke kan mulki da ya taɓa ziyarta wannan ƙasa da ke a nahiyar afirka fadar white house ta ce wannan tafiya da shugaban zai yi zuwa addis ababa babban birnin habasha ya biyo bayan sanarwar da aka yi na tafiyar shugaban zuwa ƙasar kenya yayin da yake habasha shugaba obama zai gana da manyan jami'an gwamnati zai kuma yi wata ganawa ta daban da shugaban ƙungiyar tarayyar afirka ziyarar obama zuwa kasar mahaifinsa wato kenya za ta zamanto ziyararsa ta farko kenan tun da ya zama shugaban kasa ana sa ran shugaban zai halarci taron kolin harkokin kasuwanci na duniya na wannan shekarar taron da zai haɗa kan 'yan kasuwa da masu zuba hannun jari da jami'an gwamnati da sauran ƙungiyoyi domin haɓaka harkar rayuwa doron ƙasa a wani bayani da sakataren watsa labarai na fadar white house ya fitar josh anes ya ce muhimmancin wannan tafiyar su ne domin haɓaka tattalin arziki da ɗaukaka dimokuraɗiyya da inganta lamarin tsaro a afirka ma'aikatar harkokin cikin gida ta amurka ta ce yawan hare-haren ta'addanci da ake kaiwa a duniya baki ɗaya ya karu da kashi 35 cikin 100 a shekarar 2014 tare da ƙaruwar mutanen da suka mutu da kashi 81 cikin 100 duk a dalilin ƙaruwar ayyukan ta'addanci a ƙasar iraki da afghanistan da najeriya a yau juma'a ma'aikatar ta fitar da rahoton nata na shekara-shekara wanda ke cewa a shekarar ta 2014 an kai hare-haren ta'addanci kimanin 13,463 a duniya wanda ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 32,700 da kuma raunata sama da mutane 34,700 rahoton dai ya ce ƙasar iraki na da yawan mutanen da suka mutu da ma waɗanda aka sace kuma ƙungiyar is ce ke da alakin hakan a najeriya kusan mutane 1,300 aka sace ko waɗanda aka yi garkuwa da su a raran ta'addanci da aka kai a shekarar ta 2014 idan aka kwatanta su da mutane 100 a shekara ta 2013 rahoton dai ya ɗaura lakin hakan akan ƙungiyar boko haram ciki kuwa har da laifin sace 'yan makaranta 'yan mata daga makarantarsu ta garin chibok labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Jami'an soja a Pakistan sun ce an kashe akalla 'yan bindiga 20 yau Juma'a a wani hari da aka kai musu ta sama inda suke ɓoye can arewa maso yammacin iyakar ƙasar. A cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa da suka fitar da um, ta ce jiragen yakin ƙasar sun auna wasu wurare masu nisa a yankin Kaiba mai kabilu da ke kusa da iyakar Afghanistan. Sanarwar ta kara da cewa kimanin 'yan bindiga goma sha takwas ne suka raunata a garin na Kaiba. da garin na kaba da ya zama hanya ɗaya daga cikin hanyoyin biyun da ake amfani da su wajen shiga da fice tsakanin pakistan da afghanistan ba a daɗe ba sojojin pakistan suka kori 'yan ƙungiyar taliban na pakistan daga yankunansu jami'ai ma sun tabbatar da kurar 'yan bindigar daga yankunan ta karshe yau juma'a dilan roh matashin nan da ake zargi da kai hari kan wata majami'a a jihar south carolina ta amurka ya gurfana a gaban kotu yan uwan mutanen da aka kashe a harin sun wato sun gafarta masa kuma sun buƙace shi da yi nadama a lokacin da aka nuna rof cikin hoton bidiyo a yammacin yau juma'a a wani ɗaki inda aka yake wato aka ga jami'an tsaro dauke da bindiga suna zage da shi rof ya zubar da kwalla a lokacin da yan uwan mutanen da suka mutu ke magana alkali dai ya ce ana iya belinsa da dala miliyan ɗaya ana kuma tuhumar rof da laifin kisan kai har wato kashi tara ana kuma tuhumarsa da laifin mallakar makamin da ya yi amfani da shi lokacin da ya kai harin jami'an tarayya na ci gaba da binciken kisan gillar da ke nunin watakila ya aikata shi ne saboda nuna kiyayya To labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to bayan da rundunar sojin najeriya ta fitar da wata sanarwa wacce ta masanta harin da dakarun chadi suka ce sun kai najeriya akan wasu sansanonin 'yan boko haram wasu na ganin siyasa ka iya haifar da matsala a kokarin da ake yi wato da kasashen ke yi na shawukan wannan matsala bayan da aka samu waɗannan bayanai masu karo da juna to koyaya masu sharhi kan al'amuran siyasa ke kallon wannan matsala malam tukur abdulkadir malami ne a jami'ar kaduna najeriya wato ba ni tsammanin akwai siyasa da za ta iya hana wanzuwar samun nasara a kokarin da waɗannan gwamnatoci suke yi domin kuwa tun da dai eh, abin manuniya shi ne shugaban ƙasa namu na nan muhammadu buhari ya je kuma an samu fahimta kuma yanzu haka shi ainihin babban kwamandan rundunar da aka kafa domin tunkara waɗannan matsaloli an bayanai da yawa sun nuna yana cadin ma yana injamena. to saboda haka ba ni tsammanin akwai matsalar siyasa a ciki abinda da yake faruwa kila yanayin da hukumomin tsaron ƙasar nan suka saba shekara da shekaru tun da aka fara tunkarar matsalar ake fuskantar matsalar tsaro a arewa maso gabas rashin bayyana da gaskiya da kuma ɓoye gaskiya wannan kusan shine ainihin shika-shikan da suke tattare da yadda suke gudanar da ayyukansu kuma wannan manuniya ce ga buƙatuwar da ake yi na hanzarta kawo mana jami'an tsaro masu kishi wanda suke masu gaskiya ba tare da la'akari da inda suka fito ba ko kabilarsu ko addinansu ba matuƙar dai za su ba da gudunmawa ma ƙasa za su yi wa ƙasa hidima ba za su tsaya su yi amfani da damar da suke da ita wajen cutar da mutane wajen keta haddin ɗan adam wato kamar kana nufin akwai ƙanshin gaskiya kenan a bayanin da ita Cadi ta yi na cewa ta kai har-haren a yankin najeriya ni na ta amincewa da maganar da bangaren Cadi suka yi na cewa sun kai harin fiye da maganar sojojin najeriya wasu na ganin kamar akwai rashin fahimtar juna tsakanin dakarun bangarorin biyu me zaka ce game da hakan idan har haka ya faru ya nuna to akwai matsala kenan a bangaren shugabannin rundunonin bayan shugabannin bangaren siyasa ko shugabannin waɗannan ƙasashe sun nuna shirinsu na tabbatar da cewa an tunkari waɗannan matsaloli to su kuma kusan waɗannan sun yi gabas ne waɗannan sun yi yamma to kuma kaga wannan ya nuna cewa samun nasara zai wala idan ya zamanto cewa har yau har gobe irin tsari da fahimtar da ya kamata a an samu ta harkar tsaro ta harkar sadarwa ta harkar siyasa da sauransu ya gagara wannan wani alfari ne da yake buƙatar sa ido a kai da kuma tabbatar da cewa al'amari bai duk abin da zai yi ma haɗin eh, kai tsakanin ƙasashe wajen tunkarar matsalolin tsaro ko da ba matsalar tunda ƙasar nan ba tana fuskantar matsalar kawai tsaro da ke faruwa a arewa maso gabas na yau akwai matsalolin tsaro ta ko ina wanda ba su da kuma ma nasaba da irin abubuwan da ke faruwa a can amma matukar aka ce a tsari na haɗaka na wannan duniya musamman yadda duniyar gaba ɗaya take a dunkule a yanzu to ana buƙatar dole a rika samun fahimta tsakanin shugabannin soja da kuma ainihin shugabannin bangaren siyasa wanda kuma dole ne na san Allah ya yarda da irin bisa shugabanci kyakkyawan shugabanci da ake da shi yanzu dole shugabannin kasar za su tunkari waɗannan matsaloli da nufin kawo ƙarshen su da kuma tabbatar da samun fahimta da ainihin tafiya tare wajen tunkarar dukkan wasu matsaloli da suke barazana wa wannan ƙasa da kuma sauran ƙasashe makwabta. wai ka dikidin mutuwa mai bankawa tsoro sai soja kun dikidin mutuwa mai bankawa tsoro sai soja Malam Tukur Abdulkadir kuka saurara malami kenan a jami'ar Kaduna Najeriya. To a ci gaba da gabatar muku da rahotanni na musamman game da azumin watan Ramadana. Yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wakilinmu Sha'ibu Mani da ke maraɗi ya tattauna da Sheikh Abu Sale kalla dubban azumi. bismillah wasalatu wasalamu ala malla nabi ba'd ba shakka ana son mai azumi ya kasance mai ladabi bisa wannan katuwar ibada babbar ibada a da yake na farko kame bakin shi in bai kame bakin shi za ya kasance ya yi ne da yunwa da kirwa ba lada kirki ko kuma ladar ta kare ga baki ɗaya ta lalace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi ingantacce wanda bai bar ƙarya ba da shaida wadda ba ta gaskiya ba allah ba ya bukatar barin abincin shi ko kuma barin eh, abin da yake sha kenan ya yi kokari ya kame bakin shi saboda kai ya bata wannan ibada ana so kuma ya kasance mutum mai kula da gajeyu bayan allah waɗanda ba su da abin da za su buɗe baki ka taimaka musu kenan wata ne na jinƙai ga wanda allah subhanahu ta'ala ya ba shi wannan kafa ya yi kokari ya taimaka ma duk wanda yake a cikin ofishi ne a gida ne unguwa ne duk inda kake da kwai ba shakka za a samu wanda kafi shi hali to ka taimaka mishi da ya kasance ya samu abin zabuɗa bakinsa ana so kuma ka yi tsari wani program na ibada naka keɓantacce karatun ƙur'ani ne zikiri ne wanda ya kasance kana yin shi bayan salloli tarawih da ake yi da kuma wato eh, waɗansu ayyukar za kai na ibada kenan kama kanka tsari na rayuwa kyaukyawar rayuwa na mi na ibada a cikin wannan wata wanda yake na zaman huloti ga musulmi in ya wuce ba shakka ba kowa za ya samu ya ga gobe ba kenan in aka ci wannan kasuwa baka samu ka ba ka yi asara da kuma yawan istighfari yawan istighfari Allah ka karkare mana zunubanmu Allah ka yahe mana ka yahi mu kuma waɗanda suka riga mu garin gaskiya da uwayenmu da sauran duka musulmi kana musu kyaukyawan ibada da kuma roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare ƙasashen musulmi cikin halin da muke na yanzu na ɗarɗarɗar ba sai an yi banyadi ba kasashen da ke kewaye da mu da mu a Niger kin muna cikin hali nami na dar Allah subhanahu wataala ya kawo kwanciyar hankali da wadata a cikin wannan eh, kasashe. madalla a gaida sha'aibu mani da sheik abu sali a rahoton da shi sha'aibun ya haɗa mana bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka kafin mu buɗe layukanmu. mu my kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tumadalla kira mana farko daga birnin Ibadan ne, wane ne a kan layi? amin wa alaikum salam ina na manu ga dan tudu kara a kiyari to malam manu muna jin ka um inda bayani na ina miƙa godiya ta ga abin da ake gari gwamnan birnin kebbi saboda shekarar da na zo gida ta ƙetare fadama fadama makera na ayyuka irin waɗanda ya yi na alheri ya yi muna titi ya ja titi ya kai har ƙauyukanmu ko ina an sa wuta ya jajjara muna Allah ya sa ka mai da alheri Allah ya taimake shi to madalla mun gode malam ah, manu yanzu bari mu je jihar katsina wane ne akan layi aminu rezu ne daga jihar katsina to malam aliyu muna jin ka ina to ina ga mun rasa aliyu na jihar katsina bari mu je nasarawa wane ne akan layi wane a wato malam musa za ka dan daga mure ka kaɗan saboda da ƙyar nake jin ka daga nan eh ina jin ka to ina ga dai kaman layin malam musa da kira mu daga jihar nasarawa ba shi da kyau sosai bari mu je ga kiranmu na gaba wane ne akan layin to ina ga dai babu kowa a kan layi yau rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya kuma kofa a buɗe take inda za ku tattauna akan batutuwa da dama ga kira daga Nijar wane ne akan layi ba Nijar ba ba Nijar ba to wane ne daga ina ne daga Taraba da daga Taraba yau wato daga Taraba kamar akuwa wane ne yake magana daga jihar Taraba Alhaji Abubakar ne to Alhaji Abubakar muna jinka dama wallahi na daɗe ina zai saurare sai dai Allah ya sa da kama ku. Ina ga za ka sake kiran mu wanda ke kira daga wato Taraba na kai ma kamar layin ka bashi da kyau ga wani kira daga Kaduna wane ne akan layi? Sunana Idris ashiru na Sarawan Kuda. To Malam Idris muna jinka. ka. to kamar dai mun rasa shi ma idris din ga dukkan alamu watakila yau layin ba shi da kyau to kamar da nake bayani da yau rana ce da kofa ke buɗe domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lamba da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira da kaduna wani ne a kan layi. to sunana ibrahim alaramma daga cikin kaduna. to malam ibrahim muna jin ka. to ni ra'ayina a yau shine a gaskiya mun gode ma Allah da ya nuna mana wannan wata na Ramadan kuma muna kira ga malamai su ci gaba da wa'azi wanda zai kawo haɗin kai da ƙasa da kuma addu'o'i wanda zai kawo zaman lafiya a wannan ƙasa tamu kuma masu hali su yi ƙoƙarin taimaka ma waɗanda ba su da hali na wajen ciyar da su ɓangaren sahur ɗinsu buɗe baki da kuma dukkanin wani nau'in abubuwan da za a ba su ya faranta musu rai fatan mu dai Allah ya karɓi ibadunmu Allah ya sa mu kammala wannan azumi lafiya kamar yadda muka fara shi lafiya to malam eh, ibrahim mun gode kwarai da gaske har yanzu dai muna kaduna wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam To sunana Usman Muktar dan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To Malam Usman muna maka barka da shiga wannan layi. To alhamdulillah na farko ina so in mika jaje na da ta'adiyya ta zuwa ga al'umma ƙasa ta Nijar. Dangane da wannan hari da an boko haram suna kai su kashe jama'a da yawa amma da ƙasar Chadi. To kuma a ƙarshe ana neman haɗin kai a wannan lokaci a jami'an tsaro na Najeriya da Nijar da kamar da Chadi a ce an kai hari wasu sun a ce wasu sojojin wata ƙasa sun kai hari wasu kare ta ce wannan ba haka bane to a gaskiya yana ganin akwai matsala ya kamata a ce a wannan lokaci an samu haɗin kai yanda za a tafiyar al'amura daidai a samu haɗin kai. Madalla mun gode Malam Usman bari mu tsallaka zuwa jihar Nasarawa wani ne a kan layi? Alhaji Isiyaka daga jihar Nasarawa lafiya. Alhaji Isiyaka za ka ɗan mana wani taimako ka dan rage rediyon da take kusa da kai ko kuma ka kashe ta baki ɗaya ma saboda mu ji ka da kyau. To na rige. Yawwa to muna jin ka yanzu. Eh abinda nake roƙon shugaban ƙasa da Muhammadu Buhari ya muna shine wayanda suka yi kisan alhaki muna roƙon shi ya yi gaggawan a san suwa suka yi. Kisan alhaki kisan alaju a ina kenan alashi a jihar nasarawa to da fatan waɗanda ke da alakin wannan kira da kai a alhaji isaku za su ɗauki mataki akai yanzu ga kira daga gombe amin wa alaikum salam salamu alaikum wa alaikum salam muna jinka da gombe ne abba ne dan gudun hijira ranka dade to mallam abba muna jinka wato mu damuwar mu shine ranka daɗe wannan sojojin da a najeriya cewa wasu ba san harin da aka kawo ba a najeriya aka kawo ba gaskiya har yanzu tana ƙasa tana dabo eh, me yasa ka faɗa ka mal abba abin da ya nace maka haka sojojin najeriya sojojin chad suna zuwa su yaƙi su kashe yan boko haram amma na najeriya sun ba ta yaƙi baka ganin su ma suna da gaskiya da suka ce eh, lallai wannan hari ba a najeriya aka kawo ba a wata ƙasa ce daban ranka da dai tunda aka maida tunda aka maida halkwata tunda aka maida halkwata jami'ai har yanzu ka taba ji an ce ga sojoji sun je sun kai hari wani guri kuma ba sojojin da suka shigo ba to madalla mun gode mala abu ga wani kira daga naija wane ne akan layi to ina ga wanda ya kira mu daga naija layin shi ya tsinke da fatan zai sake kiran mu kama dai da muka faɗa da farko yau rana ce da kofa take buɗe ga kira daga taraba wane ne akan layi ba mu malami ne akan layi to a malam muna maka barka da shigowa wannan fili ina gode wa Allah subhanahu wataala da ya sa mu nake samun ku wani shekaran jiya na same ku yau na same to mu muna matuƙar farin ciki da muke samun tattauna da kai menene ra'ayinka ra'ayina shine ga mun samu aya guda guda biyu ga aya daga adamawa ga aya daga kaduna ya kamata cewa tun da zaɓe aka yi na yau na yanzu an ce canji kuma allah kawo mana canji wadda ya zo da niyan sata a najeriya ya nan na matsansa ko ya koma gida ko ya shiru to malami mun gode kwarai har yanzu dai muna jihar ta taraba ga wani ah, ya kira ah, wane ne akan layi to ina ga shi ma mun rasa wannan da ya kira na biyu kenan daga jihar ta taraba yau dai rana ce da kofa ke buɗe kamar yadda muke ta bayyanawa a farkon shirin da za ku kira ku bayyana kan batutuwa da ke gutuwa ƙwarya wala Allah a fannin siyasa ko zamantakewa ko harkokin kasuwanci da dai sauransu sannan daga cikin irin batutuwan da suka faru a baya a baya bayan nan wato akwai hare-hare da aka kai kasashen najeriya mm. da chadi da kamaru ga mm. wani kira daga nasarawa wani ne akan layi mm. <laughs> Assalamu alaikum. Amin wa alaikum ah, salam. wani dan mori duk kwamandan fareti ɗan ya harkar da Najeriya To malam lawan muna <coughs> ah, Mun ah, Don Allah na so ya kira ga shugabanninmu ne na Najeriya musamman masu shugaban ƙasa don Allah. Mm. idan sojojin su ba za su iya ba don Allah akwai mobile suna suna jira su in ba su iya ba kuma su suna bukatar a tura su zuwa ran domin abu ya kici ya kici yawa tun yaushe Allah ya ce soja za su yi shuru shuru har zuwa yanzu ba wani kanta in ba sabin nan ba mobile suna sun haɗa kai a tura su su za su yakin. to malam lawa da fatan waɗanda ke da alhakin wato su duba wannan lamari suna jinka yanzu ga kira daga adamawa wane ne akan layi. Assalamu alaikum. Malam zaman addini daga Adamawa. wa alaikum salam to muna jinka ni ko ina son mika kokina ne da Allah ga mutan Amurka ku sanar da shugaban kasa mun muna nan muna gudu hijira kuma inda muke hadu da gaske ko san ku kokin hankali ba mutane mun sun kuma gida amma ko da yi kuma dan boko su kashe wani mutane su to madalla mun gode ga wannan da ya kira daga adama wanda fatan allah zai yi muku halin da kuke ciki ga kira daga kwara wane ne a kan layi ne ne mala isa mala isa muna jin ka daga kwara state eh muna jin ka malam isa don allah na so ku kai mana sako da janar eh, buhari mala isa mutum eh mutumin na ne aminu na ne amma tun lokacin da ya shiga ba mu samu muyi magana da su ba Malam Isa mun gode kwarai da gaske kuma ina ga daga kanka ne muka kawo karshen wannan shiri muna godiya baki ɗaya ga waɗanda suka kira mu suka bayyana ra'ayoyinsu. Yanzu kuma sai sharhin da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. kwanan nan daraktan hukumar kula da kifaye da namun daji dan ashe ya sanar da wata doka ta ƙarshe wadda ta hada da gwaggon biri na gida da na daji waɗanda suke fuskantar barazanar karewa daga doron ƙasa ko esa a turance dokar ta canza matsayin barazanar da biran gida ke fuskanta domin daidaita su da waɗanda ke cikin daji da kuma cire su daga ƙarƙashin dokar da ta haɗa da sauran namun daji irin su dangin birai wadda ta halatta yin wasu abubuwa da su a ƙarƙashin dokar ESA. E. Barazanar da biri ke fuskanta ta haɗa da rasa muhallinsu, farautarsu da ake yi da kuma cututtuka sun tsananta da kuma faɗaɗa tun da aka lissafa su cikin namun dajin da adadin yawan suke raguwa a shekarar dubu ɗaya da tara 1990. Ƙaruwar yawan ɗan adam ta haifar da wannan barazana da ƙaruwar wuraren zaman jama'a da kuma matsin lambar ɗan adam akan albarkun ƙasa domin cimma buƙatar yawan jama'a da ke karuwa. Hukumar ESA ta haramta sa dabbobin da aka kama ake ajiyar su a gida cikin wani matsayin da zai bambanta su da na daji. Ana samun gwaggon biri a warwatse a ƙasashen Afirka 22 da ire-iren su. Saran daji da lalata irin muhallan da suke zama, ƙara yawan farauta da kuma kama su da ake yi domin wasa ko sayarwa da kuma ɓarkewar cuta na daƙile su a daji. Hukumar kula da kifaye da namun daji ta samar da kuɗi dala Amurka miliyan hudu na tallafin ƙoƙarin kare gwaggon biri da kuma ƙarin tallafin kuɗi dala Amurka miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari biyar. Wannan tallafin ya goyi bayan wasu ayyuka a ƙasashe goma sha tara. Hukumar za ta yi aiki ƙud da ƙud da hukumar binciken halittu ta Biomedical Research wadda za ta yi amfani da gwaggon biri a wajen binciken. An fitar da dokar a ranar 16 ga watan Yunin shekarar 2015 a kasidar tarayya kuma dokar za ta fara aiki bayan kwana tasa'in da fitar da ita a ranar 14 ga watan Satumbar shekarar 2014. Idan ana nuna tausayi ga gwaggon biran da aka kama, hakan zai ba da kariya ga sauran biran da ke cikin daji, kuma hakan zai rage hada-hadar sayar da su da ake yi kamar yadda yake ƙarƙashin dokar. A cewar daraktan hukumar kula da kifaye da namun daji, ashi wannan matsaya da aka ɗauka ta tunkari wannan barazana da gwaggon birai ke fuskanta wacce ke tafe da wata doka bayan haka za mu ci gaba da aiki tare da masu kula da gandun daji domin tabbatar da ci gaban rayuwar gwaggon biri a cikin daji wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to madalla yanzu kuma ga sarfilu da takaitattun labaran duniya To shugaban Amurka Barack Obama zai tattaki zuwa ƙasar Habasha a wata mai zuwa inda zai zamanto shugaban Amurka na farko da ke kan mulki da ya taɓa ziyartar wannan ƙasar da ke nahiyar Afirka. Fadar White House ta ce wannan tafiya da shugaban zai yi zuwa Addis Ababa babban birnin Habasha ya biyo bayan sanarwar da aka yi na tafiyar shugaban zuwa ƙasar Kenya. Yayin da yake Habasha, shugaba Obama zai gana da manyan jami'an gwamnati zai kuma yi wata ganawa ta daban da shugabannin kungiyar tarayya afirka ma'aikatar harkokin cikin gida ta amurka ta ce yawan hare-hare da ta'addanci da ake kaiwa duniya baki daya ya ƙaru da kashi 35 cikin 100 a shekara ta 2014 tare da ƙaruwar mutanen da suka mutu da kashi 81 cikin 100 duk a dalilin karuwar ayyukan ta'addanci a ƙasar iraki afghanistan da najeriya a yau juma'a ma'aikatar ta fitar da rahotonta na shekara-shekara wanda ke cewa a shekara ta 2014 an kai har-haren ta'addanci kimanin 13,463 a duniya waɗanda ya sanadiyyar mutuwa sama da mutane 32,000 da kuma raunata sama da mutane 34,000 jami'an soja a pakistan sun ce an kashe akalla 'yan bindiga ashirin a yau juma'a a wani hari da aka kai musu ta sama inda suke ɓoye a arewa maso yammacin iyakar ƙasar to da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu ne yau sai kuma gobe allah ya kama za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan mu mr suleiman muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.